kwanaki ga daga kuma wani bidiyo na yawo na malam isa ali fantami tsohon minista kusan mutum na kan mulki ba magana kan shi amma in ya sauka to amma abin da yasa muka ce bari mu dan yi magana kan carbin domin muna ganin wani wata maslaha ce wacce idan aka yi shiru za ta wuce amma shi wannan tsohon minista tun da Allah ya taimaka ya sauka Allah ya kawo lokaci yanzu baya ciki to za mu zo za mu biyo waɗannan abubuwa nasu duka za mu ba da amsa yadda muka saba. Wani kawai cin mutunci ya fito ba wai radiyo ya fito yi ba. Kawai ya fito ne ya samu gaba. Kawai cin mutunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai tare da Alkanawi TV barka da wannan lokaci. Wannan takaitaccen bidiyo ne na Sheikh Muhammad Sani Rabi Alkanawi da yake nasiha da raddi zuwa ga waɗansu da suke danganta kansu zuwa ga ilimi amma ba su da aiki. sai cin mutuncin dukkanin wani malami da ya wa fahimtansu, irin su babba Hotoro kenan da irin su Malam Sa'idu Mai Kwano Gusau. Yayin da suke cewa Isa Ali Fantami Farfesa lokacin yana minista ba za su iya magana a kansa ba duk abin da ya yi, amma yanzu tun da ya sauka dama su masu su sai mutum baya kan mulki suke iya martani ko kuma su yi magana a kan a kuskuren da ya yi ko barnan da ya yi. To Allah ya kare mu da wannan mummunar aƙida. Sannan shi malamin ya yi zuwa ga ɗaliban ilimi su daina ɗaukan zafi akan abun da bai kai a ɗau zafi ba. Matsala da ba ba za ta kafurta wani ko kuma ta shigar da wani wuta ba to bai kamata a dinga ɗaukan zafi ba fahimta ce. A sha kallo lafiya. Kar a manta a yi comment da wato abun da aka fahimta ko kuma da shawari sa'annan a yi sharing wannan bidiyoyi domin mutane su amfana. Salamu alaikum. Da matsalar da ta dace mu tayar da jijiyoyin wuya da wacce ba ta dace mu tayar da jijiyoyin wuya ba sai ka ga gaba ɗaya kowa ni babban abin da ke bani takaici ne hanyar da ake bi cikin raddin in mutum yanewa mai shi raddi kai ka ringa fahimtowa akwai wani abu wanda yake da shi na rashin jituwa ƙila na wani abu da ke tsakani ka ga ganin wato amarat a cikin wannan raddin cewa daman wane wato targetin ɗinsa nake amma yanzu an zo gabar da ni zan rama wane daman ina ƙullata da shi to amma yanzu an zo gabar da ni yanzu zan yi su kwana a kansa ka ringa fahimta wannan inda kana da hankali to ko da a ce wana ya faɗi kana ganin wani abin da ya faɗi ba daidai ba ne babu wanda ya hana ya ce wai kai kakkai masa raddi kuma musamman irin wa'annan masail ijtihadiyya malamai suna faɗi suna cala in kara fi masail ijtihad ba a inkari ba wai cewa ba a faɗin wujja ba mu kula da kyau ba wai ba ka faɗin wujja na abin da kake ganin shi ne daidai ba amma baka ka inkari ta hanyar hannu ko ta hanyar mutum ka ne masa raddi kamar ma ma ba ma ahli sunna ba kai ka ce ma ɗan bid'a ma kake wa raddi kai ka ce kwata-kwata ba shi da alaƙa da sunna ta kusa ko ta nesa saboda me saboda ya faɗi wani abu wanda kai dalilin da ke gurinka kana ganin ba daidai ba ne wannan abu Tunan nan sukan ce la la fi masail lijtihad Shekul Islam Ibn taimiyya a cikin Majmu'ul Fatawa yana cewa inna misla hadhihi al-masail al-ijtihadiyya la tunkaru bil yadi yace ire-iren waɗannan masail na ijtihadi ba a inkarinsu ta hanyar hannu wani a cikin raddin za ka ga akwai hannu yana sa hannu don irin alfaz da yake amfani da su gwara ma ya je ya bugi mai shi to ya ce latun karu biliyadi, sannan kuma ya ce walaisa li ahadin an yulziman nasa bittiba'ihi fiha walakin ya yatakallamu bil hujajil ilmiyya faman bayyana lahu sihhatu ahad ahad al qawlayn tabi'ahu yace wa man qallada ahal al qawl al akhar fala inkara alayhi ibnu taymiya yace lallai irin waɗannan masail ijtihadiyya ba a inkarin su ta hanyar hannu sannan kuma yace walaysa li ahadin wani ba shi da iko an yulziman nasa bittiba'ihi fiha ya lazimta wa mutane ya ce dole sai sun bi shi a cikinta sai ce walakin sai dai abin da zai yi shine ya takallamu bil hujajil ilmiyati zai yi magana ne da wujjoji na ilimi ina ganin abu kaza ba daidai ba ne da ka faɗi malam wane saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yace haka zai yi yace famanta tabayyana lahu sihhatu ahadil qawlaini tabi'ahu yace duk wanda inganci na ɗaya daga cikin zantukan ya bayyana gare shi yaga kai wane ya kawo dalili wane abin da ya kawo yake zaton dalili ba dalili bane ya bayyana gare shi cewa wana fa anan shine da gaskiya sai ya bi shi yace kuma wa man qallada ahalal ƙaulil akhar fala inkara alaihi idan kuma wani shi yayi taqalidi yayi koyi ya ɗau ɗaya daga cikin zantukan yace to wannan ba za a yi masa inkari ba a ce don me kai kaza a ce dole sai an lazimta masa dole ka dawo ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza musamman ma in kai tahariri muhallin niza galiban abin da yake cutar wato ɗalibai na ilimi shine tahrir mahallin niza ba kwayi sai ku kutsa wa mas'ala sai ku kutsa